shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idu shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali al-shathari allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata malam ya fara mana shimfiɗa da sharan fage na bugun da aka yi ma wannan littafi na sha ɗaya a inda yake roƙon allah maɗaukin sarki da cewa da shi da yi rubutun da malaman da suka ba da gudunmawa na kyawawan jawabin da suka yi a kan rubutun da waɗanda suka ɗauki nauyin bugawa da sarowa da saidawa da karantawa da fahimta da karantarwa to Allah ya sa mu baki ɗaya daga cikin bayin shi na ƙwarai waɗanda yake cewa Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka ya fi a tara maka garken raƙuma baki ɗaya haka yake cewa ya ƙuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana cewa idza matal insanun qata amaluhu illa min thalathin duk sanda dan adam Allah madaukin sarki ya mai cikawa to komai nashi yana yankewa Abinda da kada yake saura ɗayan ayyuka ne guda uku sadakatun jariya na farko sadakan da ya yi wacce take gudana gina makaranta ko gina masallaci ko rijiya ko hanya ko abin da ya kama da haka duk wanda yi wannan to bai da matsala zai ci gaba da samun lada ko bayan rasuwan shi shi nake kira gare ku kun ga karan kanku to ku yi makanku waƙafi ku yi makanku sadakatul jariya wannan ya sa muke matse ɗalibanmu yi masu bayanin cewa ya kamata kowa ya takure ma shi ya abin da zai amfane shi bayan ya rasu idan ko baka yi ba za ka yi nadaman wannan taurin kan da ka yi a ranar da nadama ba zai ma amfanin komi ba za ga wasu daga cikin bayi Allah maɗaukin sarki ya ba su abin duniya ga abin da suka tsaye suke makansu sai ka tambayi wai shin kai wai me ma kanka ka tara dukiya iri kaza ka tara kadara iri kaza ka tara kaza da kaza kana ta wanda kanka amma tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah me ka gabatar ma kanka don gobe ba gobe alhamis ba gobe kiyama wanda yake sa muka shiga watan nan na ramadan na dinga kwadaitar da bayi kenan cewa a yi ku zo mu haɗa waje ɗaya ni mai dubu ɗaya kai mai dubu goma kai mai dubu ɗari kai mai ɗari biyar ke mai ɗari biyu ke mai ɗari ɗaya ke mai kaza mu haɗa mu samu wani aiki mai nagarta da za mu yi wanda a sa ranmu zai wanzu sai mu yi domin wannan abin ya riƙa bin mu ya riƙa bin mu ko bayan ba mu ne sadaqatul jariya a irin wannan yanayin idan mutum bai faɗa ku yayi abin da ya kamace shi ba to zai yi nadama sanda ya mutu aka je ana kasafta dukiyar Allah ya sauwaka wa ilmin yantafa'u bihi ko kuma ya mutu ya bar ilimi wanda ake moruwan wannan ilimin misalin wannan shine wannan littafin da malamin na ya rubuta kyakkyawan misali a nan shine zaman da muka yi a nan yanzu muna neman ilimi ne zaman shi kanshi alheri ne daraja ne lada ne da samun ɗaukaka babban abin mamaki babban abincin nasara shine ku kalli zaman tafsiri da muka yi muka yi karatu bai hana ko mu zauna mai wannan ba wannan ne abin da zai faranta ranka kai mai imani ka gane cewa Allah Madaukakin sarki yana tare da kai idan ba ka tare da Allah ko shaɗan zai iya kawo maka tsaiko zai iya kawo maka hari da farmaki ta yadda za ga kai ba za ka iya ba maimakon ma ka faɗi alheri duk da ba za ka yi ba sai sharri ne zai fito bakinka to kaga wannan ilimin za ka amfana kuma ana sa ran ka amfanar da wasu har ka mutu wannan ilimin yana amfanin wasu to in Allah ya taimake ka kan wannan to shi ma ka rabo da ka tsira shi sa kowa ya dage makaratu dukan nan da ake yi da sa ran da iznin Allah shi ma zai kokarin amfanar da wasu wa waladun salih ko ko mutum ya bar ɗa na ƙwarai da olahu wanda zai rika mai addu'a. Yan tsakaninmu da Allah, ga dai muna raye, kuma ba wai kamar yadda aka haifi annabi Isa aka haife mu ba, ko haka ne ai yana da uwa, ba kamar yadda aka yi Hawwa'u ba ne, ba kamar yadda aka yi Adamu muke ba, muna da iyaye, muna ma iyayenmu addu'a tsakaninmu da Allah, muna ma iyayenmu salati muna yi masa sadaka muna masu wakafi kenan duk lokacin da ka daina waɗannan abubuwan ko kai ba ɗa na ƙware ba kai ba ɗa na ƙware ba ya da kowa ya san wannan iyayenka na raye ko ba su raye su mori kasantuwan ƙwazon da suke wajen samar da kai wajen abubuwan da za ka yi masu alkhairi shi yasa akwai shawarwari da zan baku a wani lokaci kuma in yi umarni a wani lokaci kuma in zafafa umarnin abin da ya sa so nake ku samu ku ɗau hannu akan yin abubuwan da ya kamata akan abubuwan da ya dace domin kun ga ɗan adam yana da buƙatar murshidi wanda zai rika shiryar da shi yana nuna mai abin da zai yi shi yasa ɗa ba a yi shi kamar ɗan mangwara kawai ya nashi wajen ba amma ga uwan amma ba ta iya hana shi sai aka yi kaɗan mutum wanda iyayen za su iya hana ka malamai za su iya hana ka yayyi da dattawa za su iya hana ka kuma za su iya umarninka yasa mutanen da suka ce za su ji maganan Allah to a zage dantse wajen gaya musu maganan Allah za su karɓa ba wani abin da zai hana su karɓi. shi yasa waɗannan abubuwan jama'a za mu yi aiki da su cikin wannan watan dukansu da izinin Allah za mu za mu takura ma kanmu duk da babu ana cikin rashi ana cikin damuwa za mu takura za mu takura lalle za mu yi abin da ya kamata iyayenmu su ɗana mu ma mu ɗana kuma addini mai san mun yi wannan hadisi al-imamu ne ya fitar da shi kuma ya ci hadisi ne kyakkyawa a lamba hadisi na 1376 a babun fil waqafi a babin da ke bayani akan waqafi hadisin ma a babun waqafi yake shi yasa zan zo zan muku lecture cikin azumin nan ko bayan azumi a kan mahimmancin wakafi jama'a mutane ba san me ake ce ma wakafi ba wasu sun san wakafi sun jahilci wakafi wasu kuma suna ɗibo maganganu na shirme suna kawo a kan wakafi to mu a bisa tsarinmu ba kowane haushi kaji sai ka ce kaza ba kuna gane wannan sai dai abin da yake da bukatan ka ce za ka ce ne a san da ake bukata kamar yanzu ne nono da ake ba jariri abinci ne amfani ne amma gawa ga shi kai uban kana da bukatan wannan to ka ce yaro zai sha nono kai ma sai ka sha ina fata mun gano wannan da kyau ya kamata ka san abin da za ka yi magana kai ana da bukata in yi eh, in ba bukata fa rabu da shi ya bi iska Allah shi kyauta Malin ya ce, Watamtazu hazihi taba'a, wannan bugu na littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alin wa jawab, to ya sha bamban min sabiqatiha game da bugun wannan littafin da aka yi wanda suka gabaci wannan bi ziyadatin akwai ƙare-ƙare fitta haƙiƙi wata aliki akwai ƙarin bayanai da kuma ƙarin sharhi na ta'aliƙai da aka yi ma wannan wanda waɗancan na baya Allah bai masa arziki da baiwan wannan ba. Wa idafatin fi takhrijin nukul sannan an ƙara bayani dangane da ababen da ake ɗibowa daga wasu littattafai a ƙara ma haske cewa amma littafi kaza akwai. Ka duba ma littafi kaza ko kuma waje kaza da kaza za ka samu ƙarin bayanin, kaga wannan ƙarin ilimi ne. Mala ya ce wa izafatin fi takhrijin naqul wa ziyadatun fin naqul sannan kuma ma abin da ake ɗibowan an ƙara, inda kofi ɗaya aka baka yanzu da rabi. An shiyo shi'a abubuwan da ake ɗibowa daga malaman shi'a an daɗo maka almutakaddimina malaman shi'a na dauri wal mu'asirin da kuma malaman shi'an 'yan zamani duk a cikin wannan bugun da muke karantawa yanzu an ƙara ma littafin ta goma shi. Wa ziyadatun fil maraji kuma an ƙara maka bayani na marji'i bayan can amma ta haƙiƙi, amma ta aliki, an ƙara ma ta khareji, to an ƙara ma marji'i duba waje ka zama, bincika waje ka zama, da littafi kaza da jiz'i kaza na wani, akwai waɗannan bayanan ma, an ƙara maka bayani. Fakana hazzu hazihi taba'atul hadiya ashar Mala ya ce, Rabon wannan bugu na goma sha ɗaya, as'adu min ƙatiha, ya fi sama da bugun da suka gabace shi, shi sa ga duk wanda bai da wannan bugun, to ya sawwara. Kun gano wannan da kyau ku Me nake nufi da ya sawwara shine ya samu koda ya kwafe da hannu. Mun fahimci wannan da kyau ku Ya je ya samu ya karanta domin ya amfana kuma ya sa ran nan gaba zai me zai amfanar ina fatan mun gano wannan da kyau gashi malam ma ya ce rahimallahu man ɗaba'a, Allah ya ji kan wanda ya buga wannan littafin au sawara ko ya fotokofi kai ƙura'u ka samu addu'a mun gano wannan da kyau ku au jama ko ya fassara littafin mun gano wannan da kyau ku ko ba ka so sai ka ce ni ma na samu <laughs> mun gano wannan da kyau ku. au a adatan didal kitabi kamilan au mujazza'an ko kuma ka tsara littafin ka ƙara mai armashi ko wani ɓangaren shi, au sajjalahu ala ashirita ko kuma ka ɗauke shi a cikin kaset, ashirita ce kaset, gashi nan da larabcin ma kaset aka rubuta. Au adkhalahu ala computer ko ka shigar da shi cikin computer, au internet ko cikin internet au barmajihi ala alastiwaniyatin do'iya ko kuma ka je ka sa shi a kowane irin yanayi ne da ake sa shi a cikin waɗannan YouTube ne ko abin da ya kama da haka amma sai ce biduni na kasin kakka rage komi au ziyadatin ko ka ƙara wani abu liwazzi'ahu majanan kuma in za ka wannan aikin doka ka yi kyauta auli ya bi ahu bi irin mu'tadilin ko kuma in ma ka yi fotokofin ko ka buga littafin to ka saida da farashi ɗan kaɗan fajazahullahu ta'ala khairan kathiran wanda yi wannan aiki Allah mai sakamako mai yawa mun gano wannan da kyau ko wa thabatana wa iyahu alal islami wa sunna kuma Allah ya tabbatar da mu ya mana sabati a bisa addinin musulunci da sunna amin kaji alherin fa kawai ake son a yada jama'a alherin ya kai inda ake son shi da ya kai kawai alherin ake son ya ci to shine sai mala yake cewa kun ji irin littafin nan inda ya samu as'adu min sabiqatiha ya samu ɗaukaka sama da bugun da ya gabace shi wanar jubi haza an nakuna ɗare ka tariqa ma nashi ta shi'a Mala ya ce muna fatan Allah maɗaukin sarki ya sa ta wannan aiki da muka ɗauko muke yi ya zama mun buɗe hanya kyakkyawa ga ‘yan bana bakwai ‘yan shi'a lirruju ilil mazhabin haƙƙi ya zame masu dalilin komo ma mazhabin gaskiya. Mazhabu salafu salih wannan mazhabi na magabata na ƙwarai ridwanullahi alaihim Allah ya masu tarin yarda. Wa izalatu uqubatin ka ada'in kanat tahulu bainahum wa baina ma'rifati haqiqati mazhabihim al-batil sannan Allah madaukin sarki ya sa mun zo da hanya ne wanda izalati uquba wanda zai kawo da kukumi da maruruwa ka ada'in kanat tahulu kaman wani katanga ne ko wani cuta ko wani yanayi ka san baka da lafiya sai rashin lafiya ya zama dalilin da yasa baka jin ɗanɗano iska ma baka jin daɗinta abinci baka jin daɗin shi haka ne to abin da ya zame masu dagarki da ya hana su ta hulu baina hun wa baina ma'arfata haƙiƙati mazhabihim abin da ya hana su gano haƙiƙanin mazhabinsu albatili yanda ya zama mazhabi rusasshe ɓatacce mazhabi na ƙarya da yaudara ya hana su gane wannan to Allah ka sa wannan littafin ya zama sanadiyan kau da wannan zuwa ga abin da ya dace walhamdulillah Malai ce godiya ta tabbata ga Allah, faƙadar raja a ba’adar shababi shi'a an samu wani daga cikin samarin shi'a ya bar addinin shi'a ila mazhabi ahli sunna ya komo addinin musulunci bi fadlihi subhana wannan aiki ya faru ne ta hanyar falalan Allah maɗaukin sarki summa bi qira'atihim lihazal kitab sannan kuma ta hanyar karanta wannan littafi kama kad akhbarani bi zalika ba'd tullabil ilmi kamar yadda aka samu wanda daga cikin ɗalibai ya ban labarin alherin da ya faru ka san za zaka yi wannan littafin ka siya ka raba ma malamai wannan kasusuwan a ɗura ma shi a cikin wayanka kaji inda mala yake faɗi sai ka rika amfani da wannan kafa na iska na bluetooth ɗinka sai ka rika tura mutane kana tura ma ‘yan shi'a, kana tura ma ahali sunna, ki tura ma ƙawanki, ka tura ma abokinka, ka tura ma iyayenka, da duk wanda A da A yake a hannunka, kai har wanda kuka haɗu ma a cikin mota ka ce buɗe bluetooth ɗinka ko wani alheri, ka ya mashi. ya maka addu'a. Da haka da haka sai ka ga alherin ya gami ma hatta na nesa. Ana gano wannan da ku? Allah ya tsare mana imaninmu. Malai ya ce, Wallahu wallaha subhanahu huwal mas'ulu Allah kaɗai shine abun roƙo an yaji ala amali ya sanya wannan aiki da na yi wa amalu man takaffala bi tsaba'ati hadhal kitab da kuma aikin wanda ya ɗauki nauyin buga wannan littafi ya zama khalisan waje karim an yi wannan aiki ne don neman yardan Allah kaɗai wa an yaktuba lanal qabul kuma Allah ya mana arzikin wannan aiki ya karɓo wa yuwaffiqana wa walidaina kuma Allah ya datar da mu da iyayenmu wa zurriyatina da zurriyanmu wa azwajana da matanmu wa sa'ir ikhwanana da sauran ’yan uwanmu almuslimina lima yuhibbuhu wajen aiwatar da abin da Allah yake so wayar daho kuma Allah ya da shi min alƙauli wal amal mu faɗa abin da Allah yake so kuma mu aiwatar da abin da yake so wa yajma'a qulubana ala dinihi kuma Allah ya tattara zukatanmu addini ya zama shine damuwanmu alladhir tadahu li nafsihi addinin da Allah yake so a karan kanshi wa ba'atha bihi rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma addinin da Allah ya aiko annabi da shi kama as'aluhu subhanahu an yuthabbita alqalba ala dinihi kamar yadda nake roƙon Allah madaukin sarki waɗannan zakata namu Allah ka tabbatar mana da su akan addininka wa yasrifuhu ila ta'atihi kuma Allah madaukin sarki ya tabbatar da zuciyarmu akan ɗa'a kar Allah ya kai zuciyarmu inda ba ɗa'a ba wa illa fa idza lam yuthabbit Allahu alqalba kai bawa in Allah bai tabbatar da zuciyarka akan yi mai ɗa'a ba, to ilal amraini to ko ɗayan al'amari ɗaya za ka faɗa, zunubi, ko dai ka afka cikin zunubi, wasara minal jahilina to mutum zai zama daga cikin me azzalimai, amiri na zunubi, mutum zai waye gari yana rayuwa cikin zunubi ba amraini ba, kuma ka zama daga cikin jahilai wulaƙantattu wanda za su tozarta muna karatu da mata a kan khatawatul amaliya fi zamanil mihan kun gano wannan mala ya ce abin da zai fara kau da bala'in farko na wannan kashe-kashe da bama-bamai da waye sai mala ya ce mahaul jihali ilal ilimi ko bil ilimi matakin farko ilimi to kuma za ka zo ku su sun ɗauka wa ilimi ka je islamiyya ta biya maka shi ne ilimi wannan ba shi ne ilimi ba za ku zo ku ji me yake ce mai ilimi yanzu wannan abin da muke shi ne ilimi kun gano wannan da kyau ko za ku zo ku ji me yake ce mai ilimi ba karanta larabci da fassara shi ne ilimi ba ƙarshen ta wani za ta mai wannan ma gaba ɗayan shi sai ya gama fassaran gaba ɗaya bai ma gane me yake faɗi ba ana gane wannan da kyau za ku zo ku ji me mala yake nufi kuma su da muke karatun da su za su jin me ake nufi yawan karatu da fassara ba shi ne ilimi ba ilimi daban karatu kuma daban ana gane wannan da kyau ku za ku zo ku ji yanzu ga ya ce in Allah bai taimake ka wajen ka fahimci wannan ilmance ba to dole ka afka ma zunubi kuma za ka zama daga cikin jahilai Allah ya sauwaka alhamdulillahi rabbil alamin kai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ar-rahmanir rahim wanda yake da jin ƙai da kuma rahama maliki yawmiddin wanda shine mamallakin ranar ƙarshe ranar da Allah madaukin sarki ke ma masu addini kyakkyawan sakamako wa sallallahu ala muhammadin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi muhammad sahibul haudil mawrud wanda yake da tabkin nan da ake gangarawa zuwa gare shi wanda in mutum ya sha ba shi ba kishi Allah ka sa za mu je maɗanɗan wannan tafki na manzan Allah wa ala alihi tsira da amincin Allah tabbata ga ‘yan ɗakin annabi wa sahabihi da dakarun fama sahabban shi waɗanda suka tsaye wajen yada addini sanda yake raye kuma sanda ya rasu ya bar masa amanan addinin suka dasa daga inda mitan annabi ta tsaya wa sallama tasliman kathira tsira da amincin Allah su tabbata masu ɗimbin yawa ga shi annabi da ‘yan ɗakin shi da kuma sahabbai. Al-mu'allif mawallafin wannan littafi wannan jawabi Abdurrahman bin Sa'ad Ash-Shathari ya rubuta wannan bayani ne 27 ga watan Ramadan, hijira ɗaya, alherin Allah, mu kuma gashi muna karantawa a cikin watan Ramadan. Yanda Allah ya bawon shi ashathari baiwa yi wannan aikin Allah mu ma ka mana baiwa wajen karancewa da fahimta da yaɗawa da kuma Allah ka fidda waɗanda ke cikin wannan bala'i na shi'a su gane cewa an yaudare su su komo zuwa ga turba na ƙwarai. Allah ya sa mu dace. Mahalar ce, Bismillahir da sunan Allah mai rahama mai jin kai muƙaddimatu taba'a a muƙaddiman bugun littafin nan na takwas to kaga wanda suke da tsaba'a samina yanzu za mu tafi tare da su a nan me yasa malamai bayan sun yi muƙaddima na bugu na takwas sai kuma si na sha ɗayan nan ko da muka karanta eh ba matsala bugu na sha biyu bai ɗauke wannan ba kila ko wasu bayanai masu muhimmanci a muƙaddiman na farkon to kuma sai wasu bayanai masu muhimmanci a muƙaddima na wannan to duk zai kawo maka duk alherai ne yanzu bayanan da ya mana malam ba mu rabauta ba ba mu amfana ba an amfana alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu wassalatu wassalamu ala khatamal anbiya wal mursalin tsira da amincin Allah su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni nabiyina muhammadin annabimu muhammad alaihi wa ala alihi wa ashabihi afdal salatu a tamma taslim mafificin salati da maficikan aminci ya tabbata ga annabi Muhammad da iyalan gidan shi da kuma sahabban shi da bayan da suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Amma ba'adu, Malam Shafar ya ce bayan haka, fatahadduthuna bi ni'matillahi ta'ala kun ga ba da labarin ni'iman da Allah maɗaukin sarki ya mana wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis yace yayi daidai da faɗin Allah cikin alkur'ani aya ta 11 cikin sotu duha cewa ka ga ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya ma labarta ma ’yan uwanka baye don su farin ciki, wa idkhalan lissurur ala kulli muslimin, da ƙoƙarin shigar da farin ciki ga wannan ni'iman da Allah ya mana ga kowane musulmi mai son annabi da kishin addinin Allah in yi ji ya gani, to wannan mun yi ne ba don alfahari ba. Kuma wa habbul a a'amali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin mafi soyuwan aiki wajen Allah shine farin cikin da za ka yi ƙoƙarin shigar ma ɗan uwanka musulmi ba damuwa da bakin ciki ba. To, wannan bayanin da muke son za mu yi, to muna son mu faranta ma al'umman musulmi rai ne ba wai alfahari ba. Wannan hadisi mali ce rawahu bin abid duniya, ibn abid duniya ya fitar da shi wanda ya rasu hijira da shekara 281 fi qada'il hawa'ij a littafin da ke bayani akan fafutuka da ƙoƙarin biyan buƙatun mutane in suna da buƙata a wajenka. a lamba hadisi na talatin shida. ahabbun nas ila Allah anfa'uhum li ibadihi lafazin na shine mafi soyuwan bawa a wajen Allah shine bawan da ya tsayi wajen amfanar da mutane kullum suna amfana to wannan bawan Allah ya fi son shi tabarani ya fitar da wannan ruwaya wanda al-imamu ya kawo shi ne a lamba na ɗari uku da sittin fil a cikin kubra a lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari uku dubu sha uku da ɗari shida da arba'in da shida da Amr bin Dinar an ibn uh, Amr bin Dinar an ibn Umar radiyallahu anhuma wa ibn Asakir ibn Asakir ya fitar da shi fi tarihi madinati Dimashq a mujalladi na 41 lamban shafi na 292 zuwa 293 wa Hassana al-Albani malam Albani ya hassana wannan ruwaya mun gano wannan da kyau ko wanda ya rasu hijira shekara 1420 fi sahihi targhib wa tarhib a lamba disi na 955 ikon Allah yanzu albani har ya shekara goma sha nawa sha biyar da rasuwa kaman wasa 2000 ne rasu mun gano wannan a 1120 yau shekara nawa sha sha biyar ko ikon Allah yau shekara sha biyar 99 kenan rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji kaman jiya muka ji labarin mutuwan shi jama'a kan ma za mu zama wata rana a zo ana sha ikon Allah yanzu kana sauran mala albani a kaset sai ga kaman bai mutu ba Allah haka mu ma za mu zama wata rana yawmun ala alatil hadaba mahmulu watan wata na kawai sai ga wani ne a makara inna lillahi wa inna ilaihi raji magana ya kare Allah ba wani zance kuma daga nan fa inna halar kitab malai ce domin wannan littafi a ka'ida shi al-isna a shari'a su'alun wa jawab da iya kabulan hasanan ya samu karɓa kyakkyawa minal ulama a hannun malamai wa talabati ilimin da ɗaliban ilimi min ahalit tauhid waɗanda suke ‘yan tauhidi ne jama'a mu gode ma Allah na hannu ahalit tauhid mu ne mutanen tauhidi sau littafin ya karɓi ko bai karɓi ba don Allah kalli mutanen Allah da suke zaman sauran wannan littafin kar ka yadda ka rasa karatu ɗaya ba a yi da kai ba domin anta min ahalit tauhid ba katin da muka yi a tafsiri ba kenan wale ce ahalit tauhid fatana fasa du'atu tauhid ai ma rige-rige da gogoriyo ake yi tsakanin masu da'awa ga tauhidi fi ɗaba'ihi wajen buga wannan littafin wa sharhi da yaɗa shi wa tarjamati da fassara shi da rika mabambanta wa ma talabu alaihi mustamirran hai ba gushe ba ana ta neman littafin nan dakhilal mamlaka a cikin ƙasan su'udiyya wa kharijaha da kuma wajen wajen ko ina neman littafin ake alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wara'a ba'dul mashayikh malai ce wasu daga cikin manyan malamai sun ga an udifa fi hazi taba'a in ƙara ma wannan bugun raƙamal aya wasuwarihi wasura kowace aya in sa mata lamba da bugun baya ayoyin ba su da lambobi surorin ma ba su da lambobi wa ƙa'imatan bi ahammil maraje sannan kuma fitar da ƙa'ima can in zai in yi fiyarsa mai kyau table of content yanda in mutum na neman wani magana mai kyau ya je kawai duwa fiyarsa zai ga inda take ya ce sun nemi in yi wannan wa an ya kuna kitabu billaunaini kuma littafin in mai launi biyu fa ajabtu talabihim sai na ansa bukatan su kaga yanzu naka launi ɗaya ne inda za gane akwai lauje cikin naɗi duk da malam ya halatta duk wanda nashi ba mai launi biyu bane to ba bugun bane amma bugu na takwas shi za gan shi da wannan to kuma ya kamata bugu na sha biyu shi ma mu gan shi da me da launi na biyu launi biyu akwai wanda nashi ana yake launi biyu E, ja da baƙi ina baƙi ne su duk wasu ne suka ƙara gurzawa Allah ya saka masu da alkhairi to shine sai mala ya ce fa ajabtu talabihim jazahumullahu khaira sai na ansa bukatunsu Allah ya saka masu da alkhairi wa qumtu bi idafati raqamil ahadis sai na tsaye ina ƙara haddama lambobin hadisan da nake kawa ma'a zikiril abwab ina kawo babubbukan hadisan wa fusul da fasalin da hadisin yake ciki fi ma an min kutubihim cikin abin da nake ɗaukowa cikin littattafan wa qadasa hahatu ma waqa'a min tatabi'atin fi nadiratun jiddan wasu kuskure kurakure da tuntuɓen harshe da suka samu a littafin ce na budin na gyara wa adibtu sanata alwafatu lil mu'allifin sannan kuma wa adabtu sanata alwafa na ƙara da shekarun mutuwa masu littafin ba shi ne fara kawo mana ƙasa ba ne in ya sa ta nan ai almutawaffa wane wane ko ga shekarun da ya mutu wamtazar hazi taba'a aidan walillahi alhamd wannan littafin bugun ya sha bamban da sauran bugun baya godiya tabbata ga Allah bi da kadima sahiba samaha an samu babban malami yayi mana muqaddima da bayanai a shek Salih bin Muhammad allahidan lahidan رئيس مجلس القضاء الأعلى والشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد جزاهم الله خيرا الله يموت أن من يما لمي الخير هذا ما لزم بيانه والحمد لله رب العالمين ما ليش ونن دولة نمي ونن بياني منا ما سقو دياغ الله Ubangijin halittu ya ce al-mu'allif Abdurrahman bin Sa'ad ash-Shathari ga Jawwal ga lamban abin nan handset ɗin shi kenan mun gano wannan da kyau ko lambar me kenan handset ɗin shi in ka tashi me za ka fara sawa eh 8885775050 shi larabci ta na ke karanta shi ta dama ko ta yake karanta in ka sa 050577. 5888 zai je? Ta ga ake karanta shi, shi ba ta ga ake karanta shi. Kun gano wannan da kyau ku? Ga kuma imel ɗin shi nan, mun gano wani a shasari a dot menene s at gmail.com. Mun gano wannan da kyau, kun ga aika mai da saƙo zai ji. Allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alheri, ya sa mai albarka, mu ma Allah ya mana albarka, ya saka mana da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum